radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau lahadi kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salihu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da amin Ibrahim Kiyawa. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da Afirka a yau, muryoyin masu sauraro, kisoshin rayuwa da kuma shirin na ansoshin aƙida. Sai kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Katsina. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Lahadi ga watan Janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Ula na shekara 1443 hijira kamariya. Masu ware ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan Janairun shekara ta 1920 aka haife Ishaq Asinov wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai dan asalin ƙasar rasha amma mazaunin amurka da farko isaac ya yi karatu a fannin kimiyyar sinadarai har ya kai ga matsayin dakta sai dai da ya mai da dakta asinov ita ce a wannan fannin shine yadda ya kware matuka wajen yin bayanin ilimi da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai saukin fahimta ga ɗalibansa banda haka kuma ya rubuta littattafai a wannan fannin wanda yawan su ya kai 270 ishaq asinu ya rasu a shekara ta 1992 da ƙarshen masu ware ko san cewa shekaru shida da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 2016 makuntan ƙasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan sheikh namir bakir namir babban malamin addini da ke yankin al'awamiya na ƙasar an haifi sheikh nimir bakir nimir a garin awamiya wanda yake lardin katif a gabacin saudiya a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1959 ya fara karatun sharafage a gida sannan kuma ya tafi iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin a birnin tehran na tsawon shekaru goma bayan kuma ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya sheikh namir ya sha shiga gidajen kurkuku na kasar saudiya lokuta daban-daban saboda sukar da yake yi akan salon mulkin kama karya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya masabar ahalul baiti an asalin kasar gudanar da harkokinsu wanda yawansu ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin al'ummar kasar a kamu na ƙarshe da sarakunan saudiya suka yi masa a shekara ta da sha biyu wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin rana irin ta yau ta hanyar sara kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da hakan ya haɗa har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakunan saudiyan game da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe goma biyu da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dume-duminsu wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Jagoran Musulunci na Iran ya bayyana Shahid Sulaimani a matsayin abin koyi ga matasan yankin. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta ce babu ja da baya game da zanga-zanga a dawacin tallafin man fetur a ƙasar. hamas ta yi da haran da isra'ila ta kai a yankin gaza kuma ta yi alwashin ɗaukar fansa iran ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya fitar da ƙudurin tir da kisan janar kasim sulaimani yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran musulunci na iran ya bayyana shahid sulaimani a matsayin abin koyi ga matasan yankin a lokacin da yake ganawa da iyalan shahid kasim sulaimani a jajibarin cika shekaru biyu da zagayowar lokacin shahadarsa jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam kamna'i ya bayyana gaskiya da tsarake niyya a matsayin babbar alama ta makarantar shahid sulaimani kuma shine babban abin koyi ga matasa a wannan yankin har ila yau ya kira shahadar sulaimani a matsayin babban lamari na ƙasa da ƙasa musamman ma duniyar musulmi yana mai cewa garumin taron tunawa da hajj kasim da ake yi a nan kasar iran ya wuna irin yadda al'ummar ƙasa suke sahun gaba wajen jinjinawa wannan shahidi mai girma da ƙarshe jagoran ya kara da cewa makiya sun yi tunanin cewa ta hanyar kashe janar suleimani da abu muhandis da sauran abokan tafiyar su zai sa ƙarsu ta cimma ruwa ya ce amurka ta tsere daga afghanistan ba shiri da aka yi tilasta masa shelanta ficewa daga iraki da kuma kasancewa a matsayin mai ba da shawara ba tare da kasancewa sojinta a kasar ba sai dai yana da kyau 'yan uwanmu a iraki su farka kuma su bi lamarin da idan basira ƙungiyar kwadago a najeriya ta ce babu ja da baya game da zanga-zangar adawa ta cire tallafin mai a daidai lokacin da ya rage saura kwanaki 26 gwamnati da zanga-zangar gama gari ta adawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ke shirin yi da hakan zai jawo tashin farashin mai da dangoginsa ƙungiyar kwadago ta nlc ta sanar da shirin ta na aiwatar da shirin ta babu canji kwamarat ayubawa ba shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa a najeriya shine furta haka ga manema labarai kuma ya ce an shirya za a gudanar da zanga-zangar a faɗin jihohin ƙasar 36 game da birnin tarayya abuja ranar 27 ga watan janairun shekara ta 2022 da muka shiga ya ce zanga-zangar lumana ɗin ta haɗa da miƙa takardar koke ga dukkan gwamnoni a 36 na faɗin kasar. sai a ranar 1 ga watan fabrairu akwai gagarumar zanga-zanga da za a yi a birnin tarayya abuja har ila yau ya kira ga dukkan ma'aikata da al'ummar najeriya da su karkaɓe takalmansu domin shiga gagarumar zanga zanga da za a yi na ceto makomar talon arzikin ƙasar hamas ta yi da harin da isra'ila ta kai a yankin gaza kuma ta yi alwashin ɗaukar fansa rahotanni daga yankin zirin gaza sun bayyana cewa ƙungiyar gwamnati ta hamas ta yatar da harin ta'addanci da isra'ila ta kai a yankin gaza safiyar yau lahadi inda sanin yan gwamnati yake tare da yi mata barazana ta hanyar kasar masar mai shiga tsakani da sayin safiyar yau lahadi ce isra'ila ta kai harare ta sama da kasa a yankin gaza domin mai da matani kan makaman roka da ta ce an harba mata daga yankin na gaza kamfanin dacin labaran yankin inu sama ya nakalto tsohon ministan sadarwa na isra'ila ayub alkara yana faɗi cewa lokaci ya yi da isra'ila za ta kashe firayim ministan Falasinu ismail haniya da kuma shugaban ƙungiyar yahya al-sinwar a nasa ɓangaren kakin ƙungiyar hamas hazim kasim ya faɗi a wani bayani da ya fitar inda yake cewa hararen da isra'ila ta kai a yankin gaza da gonakinsu wani laifi ne da zai ƙara yawan laifukan yaƙi da ta tafka kan al'ummomin mu. ya ci gaba da cewa za su ci gaba da jajircewa wajen kare al'ummarsu da kuma wurare masu tsarki abin girmamawa kuma da sannu makiya za su girbi abin da suka shuka da laifukan yaƙi kan al'ummar falastinu to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran iran ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta fitar da ƙudurin yin tirda kisan da aka yi wa janar kasim suleimani a cikin wata wasiƙa da mataimakin shugaban ƙasar iran a harkokin da suka shafi shari'a azizullah fazli ya wa babban zuwar masar ɗinkin duniya ya da cewa kariya da bawa waɗanda suka kashe manyan jami'an gwamnati da jami'an diflomasiyya yana barazana ga zaman lafiyar duniya janar kasim suleiman ban kwamandan yaƙi da ta'addanci kuma jagoran dakarun kare juyin musunci na iran da kuma mahdi al-muhandis mutum na biya ƙungiyar hashidu sha'abi na ƙasar iraki sun shahada ne tare da abokan tafiyar su guda takwas a wani harin jirgin sama mara matuki da amurka ta kai a filin saukan jiragen sama na birnin bagadaza da ke kasar iraki kuma an kai musu harin ne saboda garuman rawar da suka taka wajen share kungiyar ta'adda ta da'ish a doron kasa haka zalika azizullah fazli ya kira ga masar ɗinkin duniya da cetar da waɗanda ke da hannu wajen kisan janar kasim sulaimani da ƙarshe za ku ji cewa an amince tsohon shugaban ƙasar gini alfa konde ya fita waje domin duba lafiyarsa gwamnatin soji ta ƙasar gini ta ba wa tsohon shugaban ƙasar da aka hamɓarar alfa konde da ya fice ƙasashen waje domin a duba lafiyarsa sau da halin da yake ciki bai kamata ya kwashe sama da wata guda ba ta da ƙwararrun likitoci sun duba lafiyarsa ba. wannan sanarwar amsa bukatar da ƙungiyar bunƙasa arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta gabatar ne a ranar 23 ga watan Disamba da ya gabata ga sabon shugaban kasar kanar Mamadi Damboya. Labarin sakin Alfa Konde ya faranta ran magoya bayansa a fadin kasar. Shi da tsohon shugaban kasar ya hau kan karagar mulkin kasar ne a watan Disamban shekara ta goma kana aka sake zabansa a wani wa'adin mulki a shekara ta biyar. Kafin ya nemi wani wa'adin mulkin karo na uku soji suka kifar da gwamnatin sa a watan Satumbar shekara ta ɗaya. da ta gabata. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To labaran duniya kenan kuka saurara tare da Aminu Ibrahim Kiyawa yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma yin bita a kansu. Shirin namu yau da Allah dai zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a Najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma da abubuwa waɗanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannan a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani a kan su a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 suka kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno da karan saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame a kan sansanin sojan najeriya a marti kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama ɗaya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya din inda laftanar janar ibrahim atahiru ya maye gurbin laftanar janar ta a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin laftanar janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma mai gurbin sa da manjo janar faruk haya sai kuma wani batu wanda shi ma dauki hankula a cikin shekara ta 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a najeriya bayan da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jangebe wanda yake jihar zamfara su fiye da kafin daga baya a kubutar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda 'yan bindiga suka sace su a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da dalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar naija a ranar 26 ga watan yuni jihar kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida ta sai kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a taron najeriya ɗin matuƙa a cikin shekarar 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa yi mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka nada wanda kamfanin dillancin labarai suka samu a watan yuni kungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin kungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa ma'aikan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shikau ya gwamace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na isop a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram din sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya din kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 to sai kuma wani abin wanda shi ma ya dauki hankali matuka a najeriya cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter da farkon watan yuni ne ka fara sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wannan shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan kasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya dauke hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop din wato namdi kano inda shugaban kungiyar wanda ke son ballewa daga najeriya namdi kano din ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk wani gwamnatin najeriya din da ya bata faɗi ƙasar da aka cafke shi ba an gurfanar da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar ƙasa lamarin da ya sa aka gurfanar da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafutukar da yake wajen ganin an kafa ƙasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da haɗa ƙungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yaɗa labarai na ƙarya mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to sai kuma ni batun wanda shi ɗau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a najeriya inda karshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya ɗin shek ibrahim azizaki da mai sa malama zinat ibrahim akan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a saki shek ibrahim arziki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zarge-zargen da aka yi musu a cewar lauyan shek ibrahim alzazaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo karshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka yi musu a karshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to sai kuma ni batu wanda shi maɗau hankali a najeriya ɗin shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekarar ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga ɗin suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe a kan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma suka kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka kauracewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa maƙan iswap wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgida janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai ɗauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din akan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayanin da ke cewa gala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwantan bauna ita waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare najeriya a cikin shekara ta 2021 gurgudan yadda lokaci ya ba mu dama. to da wanda kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai dan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a don kowa da kowa na yi ko fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa a BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen nasa na BOH suna na Abdullahi Balabur ne daga karamar kuma da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da zaben fatan alkhairi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman mutane na dandalin 'yan gwagwarmaya. farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin na gaida ibrahim s d zaria na gaida sulaiman adamu tandari fatasko na gaida dan jarida sadi yanaji tandari fatasko na gaida ilyas abakar akidi fatasko abakar arikime fatasko bala muhammad damban hussein abba damban da sauran da mutanen mu na dandalin yan gwagwarmaya na kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga nasiru aliyu bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba ina kowa da kowa fatan alkhairi sunana abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da majihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum. Jama'ar wannan gida barka da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Hussein Alhassan Umar yana muna magana da kone daga Nigeria sannan kuma state ɗin Kano. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga gadan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman maɗatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris hmm. abdulkamtuwa ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida Ilyasu Ibrahim Kedi ɗan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Ilyasu M Ilyasu Gulawa, ina gaida baba gaina fofombina jajere muhammadu direba murba mashiro abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman diona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu ta sake saduwa a cikin wannan shirin nan na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. falo ya iske su zaune suna karyawa laila tana zaune tana jiran hamza bayan sun gama gaisawa hamza ya sha ti ya ce mu je abba ya ce na ga alama kana makarar da laila a da ta fi tafiya da wuri hamza ya ce abba makara ne umma ta ce me zai sa ba za ka saka alam a wayarka ba tashi yayi yana tura kwai a baki ya ce tashi mu je abba mun tafi umma sai mun dawo su suka ce allah ya bada sa'a Bayan Abba ya gama ya yi masu sallama ya fita, Umma ta ce Salim ya jiddar? Salim ya ce lafiya lau na gaishe ki, ita ba tana fama da zazzabi kwana biyu. Murmushi Umma ta yi ta ce ya kamata ku je asibiti. Salim ya ce za mu je kin san Jidda ba ta son zuwa asibiti. Umma ta ce dole kuwa ta je ai ba a wasa da lafiya. Ina fata dai babu wata matsala ko? Salim ya ce babu komai Umma muna zaune lafiya. Umma ta ce in dai akwai matsala ba na son kai shiru. Ka san ita matsala tun tana karama ake iya maganinta. Kada ka ce za ka riƙe abu a ranka sai ka samu matsala. Kuma ita mace ba a yi mata sanya yanzu za ta raina ka. <laughs> Ban ce ka yi mata tsanani ba amma kada kuma ka sake mata da yawa. ku zauna lafiya hakan zai sa ku ji daɗin rayuwarku idan ta yi abin tsawatarwa kada ka zuba mata ido domin mata ba su san a sa musu ido ba. Ba na so ka zama ragon namiji a gidanka, kana kallon yadda muke zaune da abbanka dai, baya mana um, tsanani kuma baya mana mugunta, in ban da yanzu ma da ya saka wani aƙidar a ran shi, ba ma samun matsala da shi, kuma tun da na bi yanda yake so ka ga mun zauna lafiya, saboda bai kawo mana abin da ya saɓa ma shari'a ba. Kawai abin ne yayi tsauri amma wata rana zai fahimci abin da nake nufi. Komai ɗan hakuri ne. Salim yace ce insha Allahu zan yi yanda kika ce. Umma ta ce Allah ya taimaka yace amin. Kallon Umma ya ce Umma amma Umma me yasa ba a kulle wancan kofar ta ɗakin Hamza aka maido shi ta cikin gida ba. Umma tace kai ma ka faɗi haka. Na yi ma abban ku magana ya ce ba haka ba shi yasa na barshi. shi. Ka san yanzu abban naku ɗan a lallaɓa shi ne. Salim ya ce kawai wani abu na gani yanzu wanda zuciyata bata kwanta da shi ba. Duk da Hamza ya yi mini bayani Umma ta ce me ya faru? Salim ya ce kawai da na shigo layin nan ne na ga kamar mace na gani ta fito daga ɗakin shi. Amma da na tambaye shi ya ce daga ɗayan gidan take. Amma ni dai zuciyata bata kwanta da haka ba. Kawai ya kulle ƙofar ya ringa shigowa da cikin gida zai fi. kin san sharrin zuciya da abokan banza Umma ta ce sai dai idan kai ne za ka yi ma naku magana kila ya ji taka amma ni ma zuciyata ta kasa kwanciya da barin Hamza a waje shi yasa kullum cikin addu'a nake Allah ya ga zuciyata ina so na tafiyar da gidana gidan nan yanda ya kamata tunda na ji wa'azin Malam Adam amma abban ku ya kasa fahimta ta shi yasa yanzu sam bana yin bacci kullum ina roƙon Allah ya shirya mini yarana ya kare su daga jawo mana abun kunya dole nayi addu'a Salim idan na biye ta abban ku ba shi kaɗai zai shiga damuwa ba idan wani abu ya faru da yaran mu da yaran mu fa Salim ya ce Allah ya kyauta insha Allah ma babu abinta zai faru Allah yana kallon zuciyarki haka suka ci gaba da fira laila kuwa suna fita ta ce hamza wace ce take bacci a ɗakin ka ɗaura fuska ya ce ke ma ta yaya zaki mu duka ta kai mashi tana faɗin ka san dai na san komai dariya ya ce matuƙa ta ce ta zo mini fira bacci ya kwashe ta a nan kin san sai da rage zafi kin san yaya ya kusa kama ni laila ta ce da gaske kai ma ka daina bari suna kwana idan ma sun kwana asuba na yi su tafi hamza ya ce ai ban har ban nuna tsoro ba hakan yasa ya yarda da ni to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin tashar talabijin ta Hausa TV a madadin gidan rediyon Hausa TV da ke ƙarshe tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci a cikin wannan shiri kamar yadda kuka sani har yanzu muna nan muna amsa tambayar da wani bawan allah ya turo dangane da matsawar 'yan shi'a game da adalci na sahabai. to a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari wajen bayanin ma wa ake nufi da sahabi in an ce sahabi mai ake nufi mun gama bayani akan haka to kamar yadda muka alkawari za mu shigo wannan fage na adalci dangane da sahabbai da kuma matsayin 'yan shi'a akan wannan al'amari to abin da ya kamata mu fahimta dangane da al'amura na adalcin sahabbai musulmai baki ɗaya ba su tattaru akan magana ƙwaya ɗaya ba dangane da mm, eh, kasamtuwan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu adalai ne ko kuma gaba ɗayansu ba adalai ba ne an samu bambancin ra'ayi to a cikin wannan bambance-bambancen da ake da shi na ra'ayi mafi girman abin da su ahalus sunna suka tafi a kai ko da yake idan mutum ya bincike zai ga cewa su kansu ahalus sunna ba wai gaba ɗayansu ne suka tafi akan cewa wannan magana ta cewa as-sahabatu kulluhum udul cewa sahabbai baki ɗayansu adalai ne wannan magana ɗin ba wai ahalin suna ɗin gaba ɗayansu ma sun tafi aka ba amma dai mafi yawa dai aksariya ɗinsu ahalin hadith mafi yawa ɗinsu sun tafi akan haka ne to amma duk da haka domin mu ji ra'ayi ko kuma hakikatan menene matsawan 'yan shi'a dangane da wannan abu da ake faɗa to shine muka ga cewa ya kamata mu faɗi sauran ra'ayoyi ɗin ra'ayoyi daban-daban akan wannan magana suna da yawa za ka samu ra'ayi sun fi guda bakwai ko takwas ma dangane da cewa shin sahabban annabi gaba su adalai ne ko ba adalai ba ne ɗaya daga cikin ra'ayi mafi shahara shine wanda ya tafi akan adalatu jami'u sahaba cewa gaba ɗayan sahabban annabi duk gaba ɗayansu kwansu da kwarkwatansu baki ɗaya adalai ne wannan shine abin da ahlul hadith suka tafi a kai su abin ma da suke cewa shine duk wani sahabi hatta wani sahabi wanda ya tabbata ya aikata wani zunubi ko ya aikata wancan ya aikata wannan daga cikin al'amura na zunubai su a wurin waɗannan sai suka ce baki ɗayansu adalai ne har irin waɗannan sahaban da a fili ma sun aikata zunubi su a gurinsu waɗannan dai in dai an ce sahabi ne to adali ne shi wannan zunubin da ya yi ko ya aikata kaza ya aikata kaza a rufe ido kada a yi magana a kai kurin a ɗauka shi adali ne wannan shi ne maganar da mafi yawa ahalul hadith suka tafi a kai ko kuma gaba ɗayan ahalul hadith wanda yau in ka ji sunna malaman ahalul sunna da yawa suna maimaita wannan magana to wannan shine ra'ayin da suka tafi a kai na cewa gaba ɗayan sahabbai duk abun ma da suka aikata komai wani abu na zunubi da suka yi duk wanda ya yi ko da ko ya aikata kaza da kaza a'a to duk gaba ɗaya adalai ne shi ma wannan da ya aikata zunubin adali ne saboda haka a yi shiru da duk abin da ya faɗa ko kuma ya aikata wanda yake ba managarci ba kurin a ɗauke shi a matsayin adali to wannan daga cikin ra'ayoyin kenan ra'ayi na biyu kuma shine wanda mu'tazila suka tafi a kansa su mu'tazila su ma wani bangare ne na ahlus sunna su sai suka bambance tsakanin wani daga sahabbai wanda ya zo ya yaƙi ali bin abi talibin salam da kuma wani sahabi wanda bai yaƙi aliyu ba sai suka ce kamar inda gazali ya hakaito wannan bayani a cikin littafin almustasfa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari 164 gazali yake cewa ƙala jamahirul mu'tazila gaba ɗayan mu'tazila suke cewa aishat wa talhat wa zubair wa ahlul iraq wa sham fusaqun bi qitalil imam al-haq yake cewa wato aisha wato shi yana laƙaitowa ne shi gazali a wannan littafin nasa yana naƙalto magana ce daga gaba ɗayan mu'tazila abinda mu'tazila suke faɗa mu'tazila sai suka ce aisha da ɗalha da zubair da kuma mutanen iraki da mutanen siriya mutanen sham gaba su fasikai ne saboda mai sai suka ce bi italil imam alhaq saboda sun fito sun yaƙi imami na gaskiya wato suna nufin imamu ali alaihi salam wannan shine abin da shi gazali ya ciro ya nakalto to kaga su a nan sun rarraba ne duk eh, sahabi wanda ya zo ya yaƙi ali alaihi salam su a gurin su fasiki ne amma wanda bai yaƙi aliyu ba to shi adali ne abinda mu'tazila suka tafi akai kenan kaga su kuma mu'tazila ba ainihin shi'a bane su ahli sunna ne amma ga shu abin suke faɗa kenan to sai kuma wani bagana da take tafiya akan cewa gaba ɗayan sahabbai adalai ne amma har zuwa lokacin da ba a fara wannan fitinu ba duk sahabbai kafin faruwan fitina-fitina yaƙe-yaƙe tsakaninsu sai suka ci duk gaba ɗaya adali ne amma ba'a da zalika bayan wannan abu da ya faru na yaƙe-yaƙe to sai suka ce falabud da minal bahasi an adalati mallaisa zahirul adala sai suka ce dole ne a yi bincike dangane da adalan wani wanda a zahiri ba adali ba ne saboda haka su sai suka sanya wannan haddi zuwa lokacin kafin fitinu su fito na yaƙe-yaƙe to duk wanda ya zo a cikin sahabai adali ne amma bayan wannan yaƙe-yaƙe da aka yi sai suka ce sa an yi bincike an tabbatar tuku saboda haka ba su ɗauki bayan yaƙe-yaƙe da wannan fitinu da suka faru tsakanin sahabai ba su ɗauki kowa da kowa a matsayin adali ba wani magana ta hudu shine magana da take cewa ai gaba su wato sahabai ba ainihin za a iya cewa ba adalai ba ne a'a gaba ɗayansu adalai ne sai dai duk wanda ya shiga cikin fitina daga waɗannan fitinu da suka faru bayan kashe ainihin usman suka ce duk wani sahabi da ya shiga cikin fitinu da suka faru bayan kashe usman da yakin da aka yi na jamal kenan yakin raƙumi da kuma yakin siffinto daga nan sai suka ce a nan ne za a samu wanda ba adalai ba a ciki to wannan maganganu daban-daban ga sunan guda hudu to idan muka zo mahallin shahid shine magana shi'a shine magana ta biyar ra'ayin shi'a su kuma sai suka ce babu wani abu da zai sa a ɗauki gaba ɗayan sahabbai su zama adalai baki ɗayansu sai suka ce duk wani mutum kullu shaksin dalla dalilun ala adalatihi ukhudha bihi duk wani daga cikin sahabban nan wanda dalili ya tabbatar da adalcinsa to a ɗauki wannan a yi amfani da shi wa illa suka ce amma idan ba a samu dalili ya tabbatar da adalcin wani ba kana hukumu hukumin rawi almajhul hukuma majhulul hal to ba hukuncinsa daidai da mai ruwaya ne wanda majhulul hal ne ba a tabbatar da halinsa ba saboda haka kenan wannan kalma wannan shine abin da dukkan malaman shi'a suka tattaru a kai shi'a imamiyya da ainihin wasu daga cikin ma ahalis sunna wasu malamai daga cikin ahalis sunna wannan magana ta zo a cikin littafin tadribin rawi mujalladi na biyu shafi na 214 ashe kenan ra'ayin shi'a a nan yana nunawa akan rashin yin cinikin goro dangane da gabaɗayan sahabbai abin da suke cewa shine sai dai in wani dalili ya nuna cewa wane da wane adalai ne to a ɗauki wannan dalilin a yi amfani da shi akan wanda ya nuna cewa adali ne amma in dalili ya nuna cewa wannan ko da ko sahabi ne amma ya yi abin da ya curu daga cikin adalci to a bashi wannan hukuncin na cewa ga abin da dalili ya nuna cewa shi ba adali ba ne wato kenan kaga hukuncin ana tafiya akan dalili ne su hakan haka 'yan shi'a suka tafi a bisa ra'ayinsu na adalcin sahabbai to wannan kenan dangane da ra'ayoyi daban-daban wanda insha Allahu tun da bahasi ne tambaya ce ake yi akan cewa adalcin sahabai yaya al'amuran yake to ga ra'ayoyi daban-daban mun kawo amma insha Allahu za mu shigo cikin bahasin yadda ya kamata ta hanyar tabbatar da kowane bangare da kuma shiga cikin ainihin ayoyi da nassosi za mu shiga ayoyin alkur'ani za mu shiga hadisai domin mu tabbatar da maganganu daban-daban dangane da abubuwan da kowanne ah, ya bujiro da shi a cikin waɗannan ra'ayoyi mabambanta. to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu yi kokari tunda mun fara bayani dinnan akan adalcin sahabbai ga kuma ra'ayoyi daban-daban mun ji to insha Allah a cikin shirinmu na gaba za mu kutsa cikin dalilai na alkur'ani da kuma dalilai na nassi na ruwayoyi domin mu tabbatar da yayan abin yake ne a cikin al'amura insha Allah amma yanzu za mu tsaya sai shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na musamman dangane da cika shekaru biyu da shahadar kwamandan dakarun rundunar kudus ta dakarun jin halin musulunci a nan kasar iran wato irgc a takaice wanda kuma shine shahid hajj kasim suleimani idan ba ku manta ba a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne shugaban kasar amurka na lokacin donald trump ya ba da umarni ga sojojinsa su kai hari da makamai masu linzami tare da amfani da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa kan tawagar motocin da ke dauke da hajj shahid kasim Suleimani da kuma mataimakin shugaban kungiyar Hashdu Shabi na kasar Iraki Shahid Mahdi Al-Muhandis a daidai lokacin da suke fita daga tashar jiragen sama na birnin Bagdaza a kasar Iraki bayan tsakiyar dare. A nan ne wa'annan makamai suka yi gunduwa-gunduwa da jikunkunan Shahid Suleimani da kuma Shahid Mahdi Al-Muhandis da kuma wasu masu tsaronsu guda biyar. a cikin shirinmu na yanzu za mu yi magana dangane da gwagwarmayar shahid kasim suleimani da kasashe masu girman kai a duniya wanda shahadarsa ta tabbatar da cewa ya sami nasara a kansu da farko rundunar irgc wato dakarun juyin hali musulunci a nan ƙasar iran wanda marigayi imam khomeini kudisa sirruhu ya kafa jim kaɗan bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar iran yana da sassa daban-daban daga cikinsu akwai wata runduna wacce ake kira rundunar kudus daga sunan za mu fahimci cewa an kafa rundunar ne da nufin kwato birnin kudus inda masallaci na uku a daraja a wajen musulmi yake kuma wanda yake karkashin mamayar yahudawan sayoniya tun shekarar 1967 bayan yakin kwanaki shida tsakanin kasashen laraba da kuma harci kasar isra'ila wannan ya nuna cewa wannan rundunar za ta mai da mafi yawan ayyukanta ne a wajen kasar iran don kaiwa ga burinta na kwato masallacin al-aqsa janar shahid kasim suleimani wanda ya kasance kwamandar sojojin kasar iran tun yana ɗan shekara kimanin ashirin a duniya wato tun ana yaƙi tsakanin iran da iraki wanda ya kasance tsakanin shekara 1980 zuwa shekara 1988 ya karbi ragamar jagorancin rundunar kudus ne a shekara ta 2002 amma ayyukansa a cikin wannan rundunar ba su bayyana sosai ba sai bayan bullar kungiyoyin 'yan ta'adda wanda amurka ta kirkiro su a kasashen syria da iraki da a kasar lebanon a shekara ta 2014 kafin haka kasar amurka da sauran manya-manyan kasashen duniya sun sha alwashin kare haramtaccen kasar isra'ila daga daga duk wani makiyinta a yankin gabas ta tsakiya musamman daga kasashen iran syria da kuma kungiyar hezbollah ta kasar lebanon musamman kuma bayan yakin kwanaki 33 a cikin watan agustan shekara ta 2006 tsakanin kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da kuma sojojin hamshin kasar isra'ila wanda suka kuduri aniyar wargaza kungiyar da kuma mamaye kasar lebanon amma suka kasa yin hakan wannan ya dada jefa ita haramtacci kasar isra'ila da kuma kawayenta cikin zulumi da tsoro mai tsanani sun tabbatar da cewa gwamnatin gwamnatin ƙasar iran ce ta hanyar shahid kasim suleimani da mutanensa tare da haɗin kai da gwamnatin ƙasar siriya ne suka taimaka wa ƙungiyar hezbollah a nan suka kulla wani makirci na wargaza ƙasashen siriya da iraki da kuma lebanon ta hanyar samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suke raya jaddada addinin musulunci amma kuma ba abin da suke yi in banda kashewa da kuma lalata ƙasashen musulmi da suka mamaye ƙungiyoyin suna da yawa amma fitattu daga cikinsu sun hada da daesh ko kuma isis a takaice a kasashen syria da iraki da lebanon karkashin jagorancin abubakar bagdadi kungiyarsa ta mamaye arewacin kasar iraki ta kuma kafa cibiyarta a birnin musul na arewacin kasar wannan bayan kisan gillan da aka yi wa musulmi shi'a da sunna da kiristoci a yankin da kuma wasu kiristoci da aka mai da su bayi sai kuma kungiyar jibhatun nusra da hararu sham da wasu da dama daga cikinsu a ƙasar Siriya. Wa'annan ƙungiyoyi sun sami nasarar mamayar ƙasar Siriya gaba ɗayanta sai ɓangare kaɗan wanda bai fi kashi ashirin cikin ɗari na ƙasar ba daga ciki har da birnin Damascus babban birnin ƙasar ta Siriya. A irin wannan halin ne Shahid Qasim Suleimani ya shiga fagen daga da wa'annan 'yan ta'adda masu samun goyon bayan wasu ƙasashen larabawa da kuma iyayen gijinsu amurka da kuma wasu kasashen turai da dama daga ciki har da kasashen faransa ingila jamus da sauransu da farko dai shahid kasim suleimani tare da fatawoyin jihadi wa'anda manya-manya malaman addini a kasar iraki suka fitar ya tarbiyantar da matasa wa'anda suka miƙa kansu fi sabilillahi don kare kasarsu daga wa'annan miyagun mutane ya tarbiyantar da su tarbiya na sojoji da kuma tarbiya na ruhi da yin abu don neman yardan Allah ta'ala ya tsara masu sabon salon rayuwa wacce za ta ba su ƙwarin gwiwa don fuskantar wa'annan makiya a kasar iraki dai shahid kasim suleimani tare da kwamandojin rundunar hashdu shabi sun fara yakar kungiyar da'ish tun daga wajen birnin bagdaza babban birnin kasar wanda 'yan ta'addan suke son kwacewa daga hannun gwamnatin kasar a cikin kasar syria kuma ya sami wasu kwamandojin sojojin kasar iran na rundunar kudus waɗanda suke ba wa sojojin ƙasar siriya da kuma mayakan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon shawarori kan yadda za su tunkari wa'annan 'yan ta'adda hotunan bidiyo da na tsaye waɗanda ake nunawa a lokacin wannan fafatawar tsakanin gaskiya da ƙarya shahid kasim suleimani yana daga cikin waɗanda suke tsara farmaki kan wa'annan ƙungiyoyi a ƙasashen waɗanda 'yan ta'adda suke mamaye da su. akwai wani lokacin da aka bashi labarin cewa 'yan ta'adda sun yi kofar rago da wani yanki daga cikin yankunan da suka yi mamaye da shi a wa'annan kasashe kuma babu ta inda za a shiga a taimakawa mayakansa daga nan sai shahid kasim suleimani ya ce a ɗauko shi da jirgin sama a sauke shi a tsakiyar yankin da aka yi wa kofar rago daga nan ya fara tsara musu da barbarun yaƙi da kuma shahada har sai da suka lalata kofar ragon da aka yi musu sau da dama ana ganinsa yana rike da rediyon sojoji sannan ana tuka shi akan babur yana shiga yankuna daban-daban inda ake fafatawa da 'yan ta'adda a wa'annan kasashe don nuna wa mayakansa da barbarun yaƙi daban-daban da haka shahid kasim suleimani tare da abokansa suka sami nasara akan mayakan ƙungiyar da'ish a ƙasar iraki a shekara ta 2017 bayan fafatawa na tsawon shekaru uku a ƙasar siriya mayakan 'yan ta'adda sun kashe janar-janar na sojojin ƙasar iran da dama anda suke bawa sojojin gwamnatin ƙasar shawara wannan duk yana faruwa ne a daidai lokacin da amurka ta kafa wata runduna wacce ake kira rundunar yaƙi da ƙungiyar da'ish a ƙasashen iraki da siriya na ƙasashe kimani arba'in wanda ya ba ta damar shigo da sojojin ƙasashen waje musamman na ƙasashen amurka da turai da kuma ƙawayensu zuwa wa'annan zuwa wa'annan ƙasashe zuwa wa'annan ƙasashe biyu kuma ta samar da ƙawancen ƙasashe arba'in da sunan yaƙi da ƙungiyar da'ish wacce suka kafa ta da kansu don wargaza wa'annan kasashe da kuma kare haramci kasar isra'ila daga hatsarinsu amma ba abin da suke yi in banda taimakawa wa'annan kungiyoyin 'yan ta'adda da makamai da kuma kayakin yaƙi da ma abinci sai dai duk wannan bai yi tasiri wajen ci gaba da samun nasara akan wa'annan kungiyoyin da shahid kasim suleimani da magoya bayansa da wa'anda suke aiki tare da shi suke yi ba a halin yanzu dai shekaru biyu da shahadarsa babu wani yanki daga cikin yankunan ƙasar iraki wanda ƙungiyar da'ish take iko da shi duk da cewa duk da cewa suna kai hare-hare na sarika noke nan da can a wasu lokuta sannan a ƙasar siriya kuma sojojin gwamnatin ƙasar da na mayakan ƙungiyar hezbollah tare da sojojin ƙasar iran masu ba da shawara sun murkushe kungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar ta Siriya da kuma Lebanon gaba daya sai a lardunan Idlib da kuma Hasaka da suke arewa maso gabacin ƙasar a halin yanzu inda har yanzu sojojin ƙasar Amurka suke da sansanonin sojojinsu har guda biyu sannan da wani yanki wanda kungiyar 'yan ta'adda ta ƙasar ta kurdawa wacce take samun goyon Amurka take mamaye da shi. daga nan ne gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump ta yanke shawaran ganin bayan janar kasim suleimani sannan ta aiwatar da kisan a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 a daidai lokacin da shahid kasim suleimani ya sauka da jirgin sama a tashar jiragen sama a tashar jiragen sama na bagdaza bayan tsakiyar dare sannan ya shiga mota tare da waɗanda suke tarbarsa daga ƙungiyar hashdu shabi na ƙasar ta iraki daga cikinsu dai hadda shahid mahdi al mataimakin shugaban kungiyar ta hajj shabi inda gabaki ɗansu suka yi shahada bayan fitar su daga filin sauka da tashin jiragen sama na bagdaza jagoran junjiyar hali musulunci ayatollah said alil khamna'i yana faɗa dangane da yakar kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasashen siriya da iraki kan cewa da ba a yaƙe su a can ba to da kuwa za a yaƙe su ne a cikin birnin tehran banda haka shahid kasim suleimani ya sami nasarar isar da fasahar kera makamai masu linzami da wasu makamai da dama ga kungiyoyi masu gogorma da haramtacciyar kasar isra'ila cikin kasar falastinu wa'anda suka hada da kungiyoyin hamas da kuma jihadul islami kafin shahadarsa dai wata mujallar amurka ta sanya hoton shahid kasim suleimani a shafinta na farko inda ta rubuta cewa general wanda ba za a sami nasara a kansa ba said hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon yana faɗa da dangane da wannan a lokacin da aka yi haka ya haɗu da shahid kasim Sulemani, sai yana ce masa lokaci ya yi tun da har sun buga hotonka a kan wannan mujallar da alamun lokaci ya yi sai kawai shahid kasim ya yi murmushi amincin allah ya tabbata ga gwarzon musulmi da musulunci mai kula da 'ya'yan shahidai alhaj a shahid kasim suleimani bayan shahadarsa kasar iran ta yi barin wuta na makamai masu linzami kan sansanin sojojin amurka na ainul asad da ke cikin ƙasar iraki a ambar an ce rabon da a yi wa amurka barin wuta irin wannan tun yakin duniya na biyu ne iran ta ce an kashe sojojin amurka kimani tamanin ko fiye da haka amma gwamnatin shugaba trump ta musanta hakan ta dai amince ta kuma bayyana cewa wasu 'yan kaɗan daga sojojin amurka sun samu rikicewar kwakwalwa ne kawai sai dai gaskiya za ta bayyana nan gaba masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na musamman sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe da alakai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗu midubin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa barakatu.